ba da oho a'a sittin da biyar an gama sittin to karatun shekarun jiya shekarun jiya ba a karto ba ba shi ne sai na yi nazarin gaba to yau ma ban tuba ba na ƙara yin na gaba can a matsayin an yi shi to ku bari ya tsallake shi mana hmm? a ɗan saurin ba muna yi kwana nawa ya yi ma ka gani a tafi ba ka gani kaga ko wannan ya kamata a karasa yanzu in ka mutu za ka mutu da haushin ajaniya janiya ba ka gama ba kuma ƙarshenta eh, ba ka yi aiki ba hmm? wallahi ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu akwai yaushe ma mutum haƙƙi zo da shi'a har mu saurari shi'a ba abun da yafi ba ko daga cikin abun bakin ka kaga cikin ƴan uwan mu har ƴaƴansa sun shiga shi annabi mu ma ba na mu fidda rai ba ni ma fa ɗana wanda ya so ya shiga eh, shi a shi to amma sai ya haukace sai ya ce kaga an ya juye yanzu ba a sashi a cikin lissafi in kana ana magana gida da cewa za mu je rariya shi kenan sai an ɗauka da shi ake sai daga nan ya Ba baya so in ji labari Allah malamin hajjar sunna kuma ai har yanzu ai ba a karanta shi kenta a ce a karanta shi ko ina farkon nan ne ya yi kama da mai nahawu ƙofarsa ta ƙarfe ce <laughs> amma can ciki fa karare ne sai a yi ta ɓalla ko da hannu amma farko da falsafar nan kafin a wuce ta. Hmm? <laughs> Daga farkon nan, amma a yanzu ya kaga ya yi daɗi. Wa uzakirhu ina tunatar da Kiristoci bima a fil israhi tsamini min injili Yohanna. Ba suna maganan babu ladabi a babu duka a ladabi ko babu rajamu babu yanke hannu ba suna kan shari'a ba babu rajamu babu kaza yace a to kuna ina ina littafin me kuke fassara ayoyin nan da shi ko kuma ba ku san su bane ba a dai suran aya na farko amma yusuwa yas yasu'u ko yaswu'u famada ya riga ya tafi ila jabalin zaitun to kaga yanzu wannan maga aya akwai shafe-shafe akwai kaddare-kaddare da za a yi kaga ya tafi zuwa eh, icen zaitun na biyu ayan ثم هدر إلى الهيكل يزور بوتا في الصبح لصافي وجاء إليه جميع الشعب الأمة سكتارو فجلس يعلمهم يزون هنا كرن تدسو وقدم إليه الكتبة والفريسيون سيبا سربوتو سكتو قدير وقدم إليه الكتبة Walfarri والفريسيون امرأة rundunoni da aka zo da wata mace da talakawan gari jami'ai suka zo da wata mace da da mutanen gari imra'atan umsikat fi zina an kama ta ta yi zina walamma aqabuha fil wasa'i da suka tsayar da ita a tsakiyar jama'a قالوا له سكتي يا مؤلي هذه المرأة أمسكت وأن ماتا أنكا موت وهي تظن في ذات الفعل وموسى في الناموس موسى أتكن توراة كينا آه، أوصانا أن مثل هذه ترجم جيفي تاكي أشياء سمسنا نجيبا da ya kalma da kalma fama za ta ƙulu to kai ne magananka tunda ka ce an aiko ka irin addinin ka irin addinin annabi Musa gashi gashi gashi gashi qalu hada liyujarribuhu sun yi wannan ne don su gwada shi likai yakuna lahum ma yashtaquna bihi alaihi likai ya kuna don eh, lahun don su zama suna da abun da suke kuka da shi gare shi suna tuhumtansa da abun da suke tuhumtansa suka ce to shi kenan gashi wa amma yuswa'u fanhana dama ka ga banu isra'ila sune ne ba a zo a yi maka tambayan da ka za ka bada kasa da amsa da ga ɗabi'ansu ne in dai kana karatu kana dan a ka sai ka ga kowa wanda ya je nemo abin da zai tambaye ka shi dai burinsa baka ba da amsa ba yau ashe baka iya ba jahili na kai to annaba ba haka ce su'alu ta'annuti amma tambaya irin tambayan da za a ci maka mutunci da tambayar wa amma yasu fanhana ila asfali wa kana yaktubu bi asbu'ihi ya dinga zane da yatsansa alal ardi idan mutum na saƙe-saƙe ne shine zai dinga haka ya dinga haka ko ya dinga je ya awo to aka yana ta tunani to kila bai ma san yana da hannun na ke ba can wani abu ke saƙawa yaktubu wa bi asbuhi alal ardi ولما استمروا أنا بقي دسوك تيجا بدا يسألونه انتصب يعني يجي زوني وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر yace wanda ya kasance cikin ku bai da zunubi to ya jefe ta da dutse ɗaya a farko sun kawo za a yi mata to shi kenan waye zai fara jifa zai ce to tun da an kata me za ka ga abin da annabi Musa yake ce to cikinku wanda bai da zunubi a samu ɗaya daga cikinku wanda bai taɓa laifi ba ya jefe sa da guda ɗaya sun man hana ya son ku ya adan ila asfali wa kana yaktubu alal al Na tara wa amma hum falabba sami'u wa kanat dama'iruhum tubakkituhum zukatan su ka san abun da zaka tambaya baka san amsar da za a baka ba zukatan su na la'anta su dama'iruhum kharaju wahidan fawahida sai suka dinga zarewa daidai tunda yayi haka tunda an ce wanda bai taba zunubi bai kuma daɗi nan da su ma ba sa ƙarya sai kawai wannan ita ce su wacce ta ta ne wannan ta ta ne wahi fa wahidan mubtadi'ina min ash-shuyukh ila al akharina malama malaman nan kaf suka tsere to nan me ake so a tabbatar kaga akwai jifa ce kuma sannan ya ba da umarni a yi ko da ba a yi ba ba shi ne matsala a gare mu ba ya ce babu jifa ya ce sun ce akwai ya yi shiru ya ce to shi kenan Eh, za a amma zartar da hukunci amma a samu wani a nan wanda bai taɓa zina ba bai taɓa laifi bai zai jefe ta da dutse hmm. na ce ma mm,